Hi guys, ni ne naku Musa Africa wanda aka sani da autan Arewa daga Maryam Matasa TV. A yau na kawo muku wani wasa wanda ake cewa blinded, ma'ana makauniyar soyayya. Wannan wasa ne tsakanin namiji daya da mace guda ɗaya wanda ba su san juna ba kuma ba su taɓa haɗuwa ba. Amma kowane cikin su ya san da wasan yake tsakanin masoyi da masoyiya. Sannan duk wanda aka yi match tsakanin su yana da babbar kyauta. 'Yan wasan kamar da kuka sani guda biyu ne, a gefe muna da Muhammadu Olupade sannan kuma muna da Habiba Kyana. So let's go, man. Ta, introduction ko farko <clears throat> sunana Muhammad Ubufadi, an haife ni a Katsina na tashi a Katsina. Ni graduate ne na Industrial Chemistry a Umaru Musa Yar'adua University, kuma na gama wa bautan ƙasa na shekara biyu da suka wuce. So for now dai shi ke hanko surake. Ba wani aiki ko sana'a hakan? Mm, to, yanzu dai ni movie producer ne kuma cinematographer. shikenan ina da ke ba laifi ba laifi ba laifi ta eh. ni suna na habiba an haife ni a garin katsina yanzu haka ina a makaranta ta a cherish college of health ina karantar pharmacy ok ta ba tare da bata lokaci ba akwai questions ɗin nan rubutu ina so in tambaye ke na farko shine girki kin san bature ya ce a way to your man's heart is through his stomach ko so ina son mace da ta iya girki so ina so daga ɗaya zuwa ɗari ta faɗi man kashi na kika iya a girki daga ɗaya zuwa ɗari eh, daga ɗaya zuwa ɗari zan ci na iya kashi hamsin hamsin kaɗai hamsin kaɗai to amma ni hamsin bai man ba ba kuma ina nufin eh, abinci na gargajiya ba wanda kuke yi hausawa irin su ni ba bahaushe ba ne sauri sai yasa na ce haka irin ina nufin kamar ranar na ga makaroni da ake sa ma yogurt wanda ba siga kuma na ci vita da miyan maltina so irin abubuwan kilbibin nan da ya haka nake so super gaskiya ban iya ba for now dai ban iya ba mm, so sai na gargajiya shi ma na gargajiya 50% 50% to wannan ya zama minus kenan me yasa ya zama minus to ina son mace ta iya girki ina faɗi mace abin da nake so ne ko ban dai yadda ba bai zama minus ba tunda mace ta iya kashi hamsin a girki kamar ta iya rabi ne kamar ni yanzu zan iya maki girki kuma za ki ji daɗin shi za ka iya girki sosai babba matsala bari in bashi minus ban da yadda da minus din nan ba amma ka dai <laughs> ban da yadda abu na biyu ina so in san abu uku da kike so a namiji abu uku da nake so a namiji tap na farko dai kaga ina son namiji mai kuɗi in aka ce kuɗi mai kuɗi sannan ina son namiji kyakkyawa kyakkyawa fa mai kyau eh. sannan ina son namiji mai kyari wanda ya iya kula da mace sosai mm. so kina son namiji mai kuɗi kika ce daga farko ko hmm, ta dama na san wannan dole zama na farko saboda duk mace na son kuɗi to na sani so amma in maganar kuɗi ne ina so ki diba da kanki kike ga akwai alamu akwai ko babu ai kuɗi ba su ke ba mutum ke faɗa yana da shi ba in akwai za a gani amma ba na ce komai ba amma me ka zo da ka zo nan a me ka zo kama abin hawa haka <laughs> amma da kika zo kin ga motoci waje ko eh na ga motocin da ba shi na a waje to ko akwai mashin ɗinka a ciki ba ban sani ba <laughs> to mun gama za ki ga da abin da na zo kana kika ce kina son namiji wanda ya kula da mace eh sosai ta sakari ga Allah dai idan kina son mace ba zan nuna mata so da ƙauna da kulawa karama idan ina da hali duk abin da take so zan iya mata in ma wata take so zan iya hawa inda za ka yi hawa sama kenan sosai ma ta wurin saukowa ya za ka insha Allah <laughs> sannan zu maganan kuma kyawu daga ɗaya zuwa goma kashi nawa zaki bani daga ɗaya zuwa goma zan iya baka uku <laughs> ila duk familin kuma da wuya a samu duk familin mu in dai za a samu mace mai kyau kamata a familin mu to za a iya samun namiji wanda ba ya fi ni kai in ba shi in ba in yi rating ɗinki ɗaya zuwa goma ɗaya zuwa goma um normally ina son mace mai tsafta kuma abin da nake gani na ga akwai tsafta don na ma ji turaren da kika sa tun da kika zauna ya shaƙe ni ina jin ma irin yan ɗari biyar biyar ɗin nan ne ko nawa suke shaƙe mutum duk da dai haka an tafi da kai ko na nawa ne na saka ba za ki wuce biyar ba biyar me eh. mace ba ya yi tun da kai uku na baka so minin kin fi ni kenan na fi ka masha Allah kin za ki tambaya na oh, to na farko dai wace kalan mace eh, na farko dai abu uku da ka fi so a mace za ka iya gaya abu uku da ka fi so a mace na farko na farko ba na son kwaila Wace mace ce kwaila? In aka ce kwaila ana nufin mace yarinya aka kin san yara mm, suna da kwalwan kifi. Na ma akwai mutum mai kwalwan kifi? Eh, yara na da kwalwan kifi shi yasa da ce ban san kwaila. Bari dai in bashi a haka. Akwai abubuwa da yawa da kwaila ke nufi amma ba zan fadi ba. Na biyu. Ina son mace wadda za ta kawo wani abu a gida ba wai sai ta jira ni ba ba yana nufin aike-aike na gida ba wanda ya zama dole ki su goge-goge a'a ina nufin ke asmace mi za ki iya kawowa kima da kanki a gida ko ki sa don ba zan so ki man list ba in ga sa ashana ledar to a list ba so to me yasa farko na ce maka mai kuɗi nake so so ke ba yake komai ba ba zan komai ba me kuɗi zai kama duk abin da nake so in na ce maka duk abin da nake so ba ma sai na jira wata na ba kowa sai so man da yawa kafin ma in gane cewa zan siya ba zai ma kare ba bari in ce kina da high expectation amma zan tambaye ki ba mm. ke a matsayin ke yanzu wani irin wani kalar biki kike tsammani a biki na me ina son aidina kamar guda biyu mm-hmm. sannan ina son ham Jira kika ce dina biyu? Dina biyu eh. Mhm. Ina son kamu. Biki dai nake so a yi wanda za a gane cewa eh. Sai me bambancin dina da kamu? Bambancin dina da kamu? Da bambanci dina. In aka ce dina daban kamu ma daban. Sai me? Abubuwa dai da yawa sai bikin ya zanga irin me zan shirya. So yin magana lefe ake. Mm. Ke lefe nawa kike expecting yanzu? Kike tsammani? Lefe na? Mm. Daga ishirin zan ba fara ban san kasa. Me ishirin? 20. 20 what? Lefe. Boxes. Eh. Ishirin. Ishirin. Daga ishirin. Sama da haka. Yayi. So ki yanzu in kika kalli kanki sosai. Kina tunanin kin cancanci a kawo maki akwati ishirin? Na cancanci a kawo maki akwati ishirin. Eh. Na ma wuce. Na ma wuce na cancanta kai baka gani bane ba? Ina da question ɗaya da ta ni. amma zan bari shi daga ƙarshe in ji naki tufin ka ji na mm. to ina so in ji sanin wace irin mace kake so ka aura mai aiki ko mara aiki kamar yadda na faɗi mai da ina son da mm. za ta kawo wani abu so meaning mai aiki gida kina aiki ko kina sana'a an taɓa yaudarar ka? kare kiyar ba an taɓa birki ki haɗi na ko yaudara duka dai because yaudara ana yaudaran ka mai breaking heart ɗin kawa a'a ya za a yi dori mutum bai breaking heart ɗin shi abin da nake da shi a sai eh? ne muddin baka auren mace muddin mace ba matanka ba ce baka isa ka hana ta ta ga wani ba ko wani ya je gunta women will always come and go mata za su go su tafi kenan so ni ba ni da wani high expectation game da mace to yanzu kana da budurwa ko baka da budurwa zan ce on and off tun on and off Cefa, An taɓa birki har ɗinki. Me faru ne daga gani kamar an taɓa birki har ɗinki ko? An taɓa da su. Kika ce? An taɓa. Oh, wace dukkan mutane. Ana da idaran shi. Okay. So me kina yaba labarin abin da faru? Abin da ne ya shafi rayuwata. Kawai ku ci gaba da maganar mu. Ke yanzu idan sadaki ki za a biya kina tunanin zai kai dubu bakwai naki? <laughs> bakwai yanzu ko akwai akwai ta dubu bakwai balle dan adam <laughs> to idan ne aure misali idan muka yi aure ko misali nake cewa ba wai mm, dole ba yawa ina so ya zama to ba sai na ji waya ba mata ta mun min waka kina yan waka zan iya wani to bismillah a ban sample sample din wace kala kake so ban gane ba that's ce mai. ai ban san kalan wanda kake ci ba smooth waka kina yan suya kina yan wanda zaka sa da bacci anyone okay bari mu maka wakan Hausa ta musu ka kana so <laughs> eh, idan suna da daɗi ba matsala ai oh. murya nake so ko murya kake so eh. okay ta na baka so kai waka ba ni ɗauna ka kula da ni sam karka ba ta na. yayi ai daga nan ai masha Allah masha Allah masha Allah so kun gama mu juna tambayoyi eh mun gama so a bani rekodin duba an gani so bari mu fara da su habiba abin yayi match kafin nan mm-hmm. yana da wata crush mace haka wata celebrity wadda yake crush a handa يعني Ban, باين celebrity crush. Tauci. Kayan. Kai ma ne? Yin. Jira. Messi Ronaldo? Ronaldo. اي I knew it. سوتر match kenan I can come. So kamar yadda kuke gani anan ne muka kawo karshen wannan wasa mai suna makaune soyayya a wasan na farko kuma an yi nasara an samu match tsakanin habiba kiana da Muhammad Olufade. So ba ta bata lokaci ba kamar yadda muka fada muku za mu bada babbar kyauta tana nan a da za mu ba kyauta naira dubu hamsin. A wannan kuma wasa ne wanda kowa da kowa zai iya joinin. In na so kai joinin za ka iya mamu za ka iya mamu comment ko kuma ka mamu DM a Instagram ko Facebook ko TikTok ko sauran platform mu na social media. Yan eh, wannan wasan ku sani cewa ko da ba a yi match ɗinka ba ko da ba ka samu match ɗinka ba za ka ci abinci a gane ai. kuma duk da haka za a baka wani kyauta so Allah talla ni kaina ina ga sai an yi abin nan da ni ban dan ci abin nan saboda ka eh, <laughs>